Ya Allah ya Allah na roƙa ni kai ne na roƙa baro ki ka don tambaya ni tambaya ni ba za ki ga ba zawara da ɗa ɗaya ba za ki ga ta ɗa biyu ɗa uku to kin ga wani yana tsoron ɗaukan wannan nauyin a kansa duk namijin da yake so na sai dai ya so ni tare da ƴaƴana to a hakan ya kai ga wannan bazawarin shi ma ya janye kafa to wasu zaurawan din ma sun mai da wannan kaman kasuwanci Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka karbi bakuncin waɗansu zaurawa a ƙasar Kamaru domin nazarin tasirin mutuwa aure ga ma'auratan musamman mata da 'ya'yansu da kuma yadda lamarin ya shafi ci gaban iyali. A yau ma muna tare da Habiba da kuma Maryam da muka zaɓi ambatansu da suna ɗaya domin yi musu kara. A hirarta da shirin domin iyali, Hajiya Habiba ta bayyana cewa iya saninta ƙananan yara ba sa fuskantar tsangwama kamar iyayensu mata da aurensu ya mutu. A wannan kan ba zai iya shafan yara ba, sai dai idan ga wacce bata kama kai ba. gurin wacce bata kama kai ba kinga wannan zai iya shafan yara domin za a dinga kallon su wani iri iri saboda ga abin da mahaifiyarsu take yi a waje mm. to amma kinga ga wacce ta kama kanta kin ga ba za a zarge su da komai ba kuma ba za a kalle su da komai ba illa sai da mutunci mm. ga wanda je ba ta kama kanta ba ga abubuwan da take duk unguwanni duk gari ana kallon abin da take kin ga duk inda ƴaƴanta suka shiga za su tsargo mm, to kin gani malama hajiya maryam kake me zaki yaki faɗa dangane da wannan tambayar eh sai dai idan muka duba muka gani kamar yadda yara ko kuma kamar yadda mahaifiya ko da mahaifi suka rabu kasance raki ga wani sun rabu ne wato cikin wato mummunan yanayi kasance ko kuma mahaifin yana dukan mahaifiyar mahaifiyanta ko kuma mahaifan yara za ki ga nan ne za ka je ana ce ma yara ai mahaifinka yi kaza ko kuma mahaifiyanka an yi mata kaza an dake ta to wannan ne dai amma mun da yake ba wannan ta wannan hanya ni kam aka rabu da ni ba mm. kin ga yara na gaskiya ba sa fuskantan wasu matsalolin gaskiya babu ko da a cikin dangi ko kuma a cikin abokanai ko a makarantu mm. ba su taɓa dawowa sun ce min dai ga wanda ya musu wani mummunan magana game da masha Allah eh, hajiya maryam mm. akwai wani mataki da kuke ganin cewa hukumomi kamar na misali kasar kamar za su iya ɗauka domin inganta rayuwar zawarawa ko taimakawa waɗanda wato suke sha'awar su sake aure kasancewa kamar mu ɗauki misali kamar ƙasar najeriya hmm. wato a shekaru da suka gabata jihar kano ta ɗauki nauyin aurar da ɗaruruwan zawarawa ko yin haka zai taimakawa zawarawan su sake wato yin aure. eh ni a gani na abu ne mai kyau ya kamata mu ma wato a nan kasar kamaru ya zamana Eh, manya ko kuma masu hannu da shuni ya zama da su masu ɗau irin waɗannan matakai da domin da muka duba muka akwai zaurawa da suka kwashe shekara da shekaru kai sama da goma suna zawarci sama da arba'in ma to suna nan ba su taɓa yi waɗansu ma ba su taɓa yin aure ba to amma idan kika ga cewa akwai irin ƙungiya hakan nan wannan ƙungiyar zai iya taimaka ma wata za ki ga a haɗa a yi aure a rufa ma juna asiri ina ganin idan suka yi wannan muma a nan nan za a iya domin gaskiya a nan kasar kamaru kungiyoyin da ake da shi a nan sai dai na su adashe adashe a je a zauna ne a ci a sha a fito amma cewa na taimaka ma juna kam babu muna fatan wato ko kuma na ce kungiyarmu ko kuma al'ummar musamman a nan duwala kamar yadda muke za su su taimaka mana domin ganin cewa an haɗa kanmu ko kuma an inganta mana rayuwa domin gaskiya wasu suna fitowa ba su da aikin yi ba su da komai to ina ji za a iya samu mafita ko kuma rage zaurawa a abin nan. To Hajiya Habiba kasancewa kamar yadda na yi wa Hajiya Maryam wannan tambayar ɗin da kike gani gwamnati tana iya ta ɗau wannan mataki kamar. Eh to a nan za a iya a yi amma sai an wato haɗa kwamiti ko kuma wata ƙungiya saboda idan kika duba za ki ga babu musulmai da dama kamar da akwai a Najeriya to shi sa kike ga irin wannan abin za a iya samu a can to amma a nan idan an ce za a yi sai da bakin sarakuna da san sauran manyan masu fada a ji musulmai wanda su ne ya kamata a ce za su iya hada wannan babban kwamitin ko kuma wata kungiya na taimaka ma zawarawa domin su fita cikin wannan hali wannan kuncin da suka shiga to kin ga za a iya fidda su game da wannan kungiyar kin ga a taimaka musu a haɗa auratayya saboda za ki ga wasu suna neman aura amma ba su san hanyar da za su bi ba to kin ga ta wannan hanya zai iya rufa ma asiri a hada a gaskiya ni kam na jinjina kamar da kika faɗa a Kano aka hada aka yi musu aure gaskiya na jinjina wannan mataki ne mai kyau gaskiya kamu ma muna goyon bayan da za iya a haɗa irin wannan abin a nan kasar kamaru gaskiya da mutane da dama ko in ce mata yara ƙanana da iyaye dukkaninsu za su ji daɗi saboda aure abu ne mai kyau abin rufin asiri ne yau an ce duk zawarawa ɗin sun samu aure gaskiya abu ne mai kyau su kansu ma za su ji daɗi. Hajiya Maryam shawara da zaki ya ki bawa wato yan uwanki zaurawa a yau kasancewa yanayin da kuka bayar akwai waɗanda suke kamun kai akwai waɗanda ba su kamun kai akwai waɗanda suka shiga halin ha'ula'i. Eh shawaran da zan bayar kamar yadda 'yar uwa Hajiya Habiba ta bayar ne ya kamata mu dinga kamun kai domin ba abin da ya fi kamun kai mace sai da kamun kai kuma da sana'o'i idan kana sana'a ba abin da zai rufe maka idanu a nan duniya domin duk abin da wani namiji zai baka wallahi ba zai taba baka ma abin da kake so ba sai domin a yaushe idan ya baka yau idan ya baki jaka ɗari zaki buƙaci ɗari da hamsin haka gobe idan ya baki ɗari da hamsin zaki buƙaci ɗari musamman idan kana da yara yawa to shine idan kika dogara kuma da Allah duk abin da zaki ki dogara da Allah ki nuna cewa ke fa abin duniya bai rufe miki idanu ke fa abin duniya ba shi bane a ki? me a ki tsoron Allah da kuma abin da yake ki kamar na sungulloli musamman ma sabgogin yaran ki shine nake gani idan kika yi sa wannan a gaba idan muka saka a gaba wallahi ba abin da zai tsole mana ido kuma duk ranar da aka ce kakana wani lokacin tana gaya mana cewa mace duk wato ranan da aka haife ki ranan aka yi mijinki ko da namiji goma zaki aura to wannan miji an riga Allah ya riga ya rubuta daidai iya wato mazajen da zaki aura to a wannan lokacin zaki ga namijin Allah zai sauka miki da aure da kuma mijin da irin namijin da kike son da zai rike ki tare da 'ya'yanki baki daya ni dai shawaran da zan ba su kenan Hajiya Habiba hmm. akwai dan shawarar da ke ma za ki ki bada kafin mu rufe wannan bayyan Eh to shawaran da zan bayar wa zawarawa bai wuce na ba su shawaran kamun kai ba na farko kamun kai ya fi komai a duniya saboda ko baki da shi ya kamata a ce kin kama kai kanki kin dogara ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da ke hmm. saboda Allah bai dora wa bawansa abin da ya fi karfinsa hmm. duk yanda Allah duk yanda kika tsinci kanki to Allah ne sanya ki a kan wannan to ya kamata a ce ki rike kanki ki dogara ga Allah Allah zai samar miki da mafita na biyu kuma shawaran da zan bayar ya kamata a ce mata ku riƙe sana'a ku rike sana'o'i saboda kaucewa waɗannan miyagun mutane da wanda suke zuwa lalata muku rayuwa daga ko har kan ƴaƴanku saboda zaki ga cewa wani ma zai zo lalata kan bazawarar yau sa'annan ya koma kan ƴarta na cikin ta to kin ga an yi biyu babu to ni shawaran da zan ba wa mata kenan musamman zawarawa ku rike kanku na farko na biyu kuma ku rike sana'o'in hannu ko kuma waɗansu kasuwanni makamancin haka. Inda za mu dasa aya kenan kan wannan batu da fatan zaurawa ba a ƙasar kamar kaɗai ba, amma dukan inda suke a nahiyar Afirka za su samu tallafi da goyon baya da suke bukata domin samar da kyakkyawan yanayi ga yaran da ke gabansu. Muna godiya ga Mariya da Habiba da suka bakunci shirin da kuma wakiliyarmu ta Sado da ta ba da gudunmawa ga nasarar shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu koma kan batun 'yancin mata da ake ci gaba da samun rashin fahimta a kai tsakanin al'umma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. ashe mu maza ba